na tushen birni dalafin kafinta dalafin cancanta dala tushen dala birnin niko masarauta ce gurin yan mulki da iko dalafin kafinta jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na juyin duniya. Shirin da ya saba zuwa muku daga gidan rediyon Dala FM muryar zamani, a yi sauraro lafiya. Baba Tulu, dan Allah dan annabi me yasa kike yin irin wannan abin? Kamar ba mace ba kina nema komai yafi fi ƙarfinki? Zubai da ke Ni tun da in gaya miki ga Ladima aka tura shi ajuwa din nan. Kin san shakuwata da mijina da yadda muka saba shekara da shekaru. Gaba ɗaya biyu ba na jin daɗin rayuwata kwata-kwata. To mun kafin ya tafi ma sai da na masa ƙorafi fa. kawai samu ya dai haɗa min da yan kalmomi da ya lallashe ni ya tafi amma ni ma abubuwa suna damuna wallahi to gashi nan ma saboda mijin naki baya gari gidan ma sarauta yana nema ya fi karfin ki ana nema a ture ki haba dai <laughs> haba wa ya gaya miki bayan tare muka je da ni da ke gidan zaman makokin ina zaune a gaba na aka rinka miki abubuwa ana tutture ki ana tura ki baya su shauran matan sarakan duk ba ke ce babba ba a cikin su amma ka aka rinka ture ki ana hanka ɗaki baya kina kallo matan sarakan nan da suka zo sai ni fa na tashi na ce miki ke ma ki bi su ki shiga cikin su a yi abin da ki zubaida kenan ni fa duk waɗannan abubuwan ba a gaba gabana suke ba ba wanda ya isa ice ba ni ce ba tuli matar galadima ba wannan ba zai taɓa canzawa ba har abada sannan kuma ba wanda ya isa ya zo ya canja mai gidana mijina masoyi abin ƙaunata a matsayin shi ne yawan sarki mijina ne gaba da sarki don haka ta abubuwan da za a yi babu abin da idane ne domin sai da aka fara haifan mijina sannan aka haifi sarki ne martaba a to kuma kin ji batulu ga sai da ma sarkin ya sarauta mijin naki kuma bai yi ba ba komai kin san kakan haifi da a cikin cikin ba, ya zo fi ka ɗaukaka ko ya ɗaukaka ya bakka amma dai ina sa rai mijina shine akan layi Batulu, lafiya ki kalau kuwa buɗe idaninki. Mijin naki da baya nan ya tafi can azuwa, ki dinga wani tunanin cewa gobe za a naɗa sarki kina cewa wani mijinki, to ki san ki canza. Wannan ba abu ne mai yiwuwa ba Batulu. To ai a gurin Allah duk ba wani wahala zai ba. Za ki iya ganin mai gidana ya yi duro a daren yau kuma gobe an naɗa shi sarki. Wannan bana ko shakka Allah zai iya yin sama da haka. wai dan Allah baki san cewa makarkashiya ce ta sa aka tafi aka je ni a tafi da fi da mijinki neman wata raki magani? Eh? Babu shakka ba abin da ban sani ba domin duk zargira ya tabbatar da haka, kuma tun kafin galadima ifa kasan nan ba abin da ban gaya masa ba na haska mishi. Ya kwantar bin da hankali ya ce min ba komai, to ya za ka yi da abin da ya fi ƙarfinka, amma dai ai in ya fi ƙarfinka bai gagari Ubangijinka ba kana ta shaidawa Allah, sannan kuma zubaida da in gaya miki. wannan al'amari abin da yasa ya zo ya fi ƙarfi na kisan an ce bin na gababin Allah mahaifiyarsa ce ta kira shi har da kukanta ta tura shi wannan aiki kin ga ba zan taba hana shi aikin mahaifiyarsa ba saboda ina son in gama da ita lafiya kuma ina son mu rayu cikin nutsuwa da kwanciyar hankali to wallahi bari in faɗa miki ba ta ƙaunar ku dan da tana ƙaunar ki ba za ta tankaɗa miki miji ƙasar zuwa ba wannan ciro man gagararre kowa yana magana a kansa, me yasa shi bata tura shi san ba sai mijinki Eh, ai daga jin wannan hisan shiryayya ce aka ƙulla ta. To bari ki ji, zama bai kama ki ba dole ke ma mu tashi tsaye mu nemi mu ma yadda za mu kowa sarautar ma ya rasa ta kowa. Ikon Allah. To Zubaida, ne mafita? Nufinki, ni za a ɗora a matsayin sarki? Ko ko me kike nufi? A'a ba ke nake nufi ba, so nake a yi taɓare kowa ma ya rasa. ha balaraba duku Allah ya mace kai kana kokarin ka kwanto mutane ruwa a gaban wanzan kai baka san ba kowace iriyon magana nake so in yi a gaban mutane ba Allah ya rufa mu asiri ai ku tabbaki ne to yanzu sai aka samu to ba wannan ba mu shiga ka ciki to shikenan mu koma da kai wannan dalilin ne kai sa mm. na ce mu fito nan saboda ga kana kokarin saki layi a gaban wanzan kai ban kake a guri na gaskiya ne da kuma wanzan shi ma da ban yake a wurin na gaskiya ne Allah ya taimake ka Allah ya mm. rufa mu a cikin to da farko dai mm. zan fara jinjina ma bisa ga namijin kokarin da kamun gurin ajiye min tsohuwar ajiye da ba kowa bane ya san da ita ba na Habibu wanzan. Eh, gaskiya ne ai Allah ya taimake ka ai wannan aminantaka tamu in Allah da muna sa ran an Allah da ƴaƴa ma za su dore akan haka. to masha Allah kuma da fatan dukiyar nan tawa tana nan yadda na ba da ajiyar tana nan shanu da tumakin nan da gonakin nan na can ƙasa kwarna suna nan suna nan nan kai daɗe masha Allah Allah ya taimake ka da ka rubuto hola ma ka aiko mun da ita na taho da radunan su lallan nan na taho da su amma gonakinka da da shanu da wannan duk suna nan to balarau baduku nan kurkusa ba da juma ba mm. za ka koma ƙasar kurna da gonakin nan da shanun nan ga baki duk to suna barren dala. Aka daɗe Allah ke mutum ya girma ɗari ni, hmm. ai ina ganin a shawarance ina so in baka shawara, hmm. ai ya kamata ka raba ƙafa, saboda kaga tunda na dukiya ka bar su a nan ka raba ƙafa karan kai daɗe, kaga ba a haɗa dukiya ga baki ɗaya guri guda sai a gane kana da abin hannu da yawa. to masha Allah amma yanzu balarabe ba mm, mm. na a wannan shawara ta ka zan raba kafa mm. zan bar iya kadarorin nawa a can dukiyar ta tana hannuna to amma abin da nake so in tambaye ka anan shine balarabe duku na ɗauki shekaru ban ga wanzan ba kuma magana da shi ba shin ya ainihin riƙon amanarsa a zamanka da kai da shi da kuma subutar baki da nasa saboda na san wanzan mutum ne mai subutar baki da yadda ba ka tsammani shin an samu canji ya daina ko ko a'a sai dai abin da ya gaba ne ya gaba dan kai daɗe gaskiya akwai dai wannan subutar baki eh. amma na dai kan dai ya rike mai ita dan har na ji daɗin ma zama da shi nake cewa ina so zan haɗa shi da ƴar waje na. A to ai wannan eh, abu ya kyau. Eh sai daɗin zaman da na. A wannan abu ya kyau. Wannan dai dan subutar baki da aka aka dan taba ta ne. To kaga dai yanzu dai Balarau duku Mm ina ka Allah ya taimake ka. Ita ta magarya mato wanzan. Mm. Tana gidan yari. To. To amma tunda dai Allah ya sa shi wanzan din bai mutu ba. Idan ta fito ya ga yana muradin ya ci zama da ita to sai su zauna. Mm. Kuma daman kasancewa ta dalilin abin da ta masa ta tafi gidan yari saboda mutane suna zargin cewa ita ta kashe Habibu Wanzan ni kuma na san Habibu Wanzan bai mutu ba wannan abun a kullum yana ɗaga hankali saboda ta sallata take zaune a gidan yari har izuwa yanzu da hakan Allah da kamar yadda ta je ta sallata to insha Allah zan yi ruwa in yi tsaki ta fito kuma balarabe duku ina jin kai dai kwantar da hankalinka mm-hmm. wannan dalilin ba zai sa auren da kai niyyar haɗa tsakanin wanzan da yarka a ce an fasa shi ba a'a shi ma yana nan yana tsaye da kafafuwansa to an kai da ko ya nake da wannan ai balaro ba duka ji komai eh, eh. kuma kokarin da zan yi yanzu eh, ita ta magaryar ta fito hmm. saboda kar ya zamanto ina tara kaina alhaki gara ta fito domin a wanke ta um, wanzan bai mutu ba sai kuma mata masu irin halinta na saurin fusata ɗaukan makami su bi mazajensu su masu kiyaye irin gaskiya ne ai wannan shi ke ya zama izina akan ya zama izina kan kowa yawwa yanzu abin da zai faru zan haɗa ka da ɗan agundi ka san agundi ko eh, ɗan agundi na san shi kai ne wanda ka aika shi guri na alhamdulillah eh. to yanzu zan haɗa ka da shi mm. ku je can gida akwai gida da na sama muku na za ku zauna Ka kai da iyalanka ku zauna a can kafin nan mu ga abin da zai biyo baya don saboda na san kana da amfani sosai a wurina shi yasa na tura da hulama domin ka dawo birnin dala yanzu ranka ya daɗe wani hanzari ba gudu ba yanzu kana ganin idan wanzan ya zo yana garin nan babu wata matsala <laughs> balaro ba duku kenan ranka ya daɗe kana ganin fa ana tunanin cewa ya mutu amma yanzu kana ganin ana ganin shi tare da kai babu wata matsala ranka ya daɗe to fatalwa ne shi ko kome ranka ya daɗe <laughs> balaro ba duku kenan hmm. kar ka manta yanzu fa mu ne birnin dala mu ke da iko da birnin dala babu abin da zai faru habagin biya habagin biya wannan kukan nashi ba shi da amfani ki hakuri dan Allah haba haba ta kama ya ta kawai na nan akan kudurinsa ya ce ba zai taɓa canjawa ba baya kauna Aminu mai amus me Amiru ya masa ya ce Amiru talaka ne to ba talakansa ba ne ba baya kaikin san fa ya tunake a kan Amiru baraka Gimbiya ki dauka kamar yake ne martaba ne fa ya hakuri baraka kuma fa ki san abin da yake faruwa ba baraka ko ba ki jin tausayi na ne baraka na sani wallahi na sani kullum ni ma ina cikin wannan tunanin wallahi halin da kike cikin biya. Za jira wani hali ya shi ciki ban sani ba ba ta inda zan samu labari baraka ya fi so in ummatu mai martaba gara ma ummatu ne kawai. Gimbiya, don Allah ki ya haƙuri, <laughs> komai mai wucewa ne. Allah da zai zama mijinki sai ke kamar ba a yi komai ba. Allah ya sa ya zama mijinki. Baraka, yoni ya zanyi da raina. Ki hakuri. Ki hakuri dan Allah, <laughs> ki daina wannan kukan dan Allah. Kin biya ki daina kuka dan Allah, kin ji. Komai <laughs> zai wuce zai zo ƙarshe. Ai tun da na ga mai martaba ya ce an fasa wannan tseren gudun dokin nan, na san akwai matsala a wannan abu. Ba ba dole ya ce an fasa ba, ya ce mutum ya saka wannan tseren amiri ne sai ce. Abin da ya sa ya fasa kenan saboda baya kaunarsa baya son ya bani shi. tabbas na san zai ci wallahi amin shi yasa aka janye abin nan mun ji daɗi ba amma ki ya hakuri in Allah ya yi da zan taya ki da adda, kuma kin san gidan nan yanzu an ƙara sa matakan tsaro yacce za ku gana da shi yanzu shine abin tunani maraka ni ma na sani wayo Allah na wayo Allah ka taimake ni Allah ka kama ɗauki da gaggawa ya Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ki hakuri gimbiya dan Allah ki hakuri ba na son ga kina kuka ni mafita baraka mafita ne ki yi addu'a ki yi addu'a gimbiya ki hakuri ana son ga kina kuka ki hakuri ba jin daɗi nake ba <laughs> in Allah ya yi da Amir zai zama mijinkin Allah ya yi. Ta ina balaka, ta ina kina ganin an toshe ko ina duk wata mafaka da za ta sa dai in same shi mai martaba ya toshe ta balaka ya yi. Hatta da mahaifin shi fa a cikin garin nan yanzu masifa a cikin masifa yake da matsala abokanansa ma ba a kyale ba baraka. Isan mai martaba ya tashi har su waziri sun je gidan sun ja musu kunne baraka. subhanallahi shi yaushe yi abin nan bai sani ba kenan baraka na san da wannan ni ai ta sani lokacin da Amir ya zo ya gaya min komai duk abin da ya faru ya faɗa min ya sanar da ni baraka Indiya ishiro ishiro kada kada ya tsaba na ta wuce ki shan hawaye. to mm. fatan ba za a gane ba ko mm, ba za a gane ba mai girma cirma Allah ya taimake ka barkanka da warhaka ya kuma karin hakurin mu mun gode wa mai duka to Allah ya ji mai martaba Allah ya masa rahama Allah ya duba bayansa Allah ya masa rahama saurara mai sauran baki ya yan daka hmm, Allah ya taimake ka Suna mini a can ba wasu baki da suka shigo eh gaskiya babu kowa hmm, Allah ya taimake ka mun fahimta babban rashi babban bango ya faɗi kai Allah ya mai martaba rahama Allah ya duba bayan shi kai Allah ya masa rahama Allah ya gafarta Allah saurara mai tsoron baki to to Allah ya taimake ka ina sa dinga mana wani maganganun wani ya mutu ya mutu wanda ya mutu ya mutu ko wasu aka ce an dame mu kowa ga aka ce kowa idan mu ku dinka gaya mana irin wannan ya hakuri to ai addu'a ce nake yi ranka ya dade eh, to ranka ya dade ai dole ne in yi magana saboda iyalan dan barama har sarki da sun zo sun yi gaisuwa wallahi Allah da ya ji dan sarki Allah masara ma ranka ya daɗe ba wani abu dama nake nufi ba malam na madabu ma ya shigo ya yi gaisuwa da mutanen toro wallah ranka daɗe kowa ya shigo ya gaisuwa kowa ya san babban bango a fadi ranka ya daɗe shi yasa gari na ta jajantawa jiya wuni muka yi da umma muna ta wannan zantan mutuwa muna ta kokawa juna ranka ya daɗe wuni muka yi ni da umma jiya kin gama ai ranka ya daɗe mm, mm, na aka ce kin gama a haƙuri ranka ya daɗe duk wannan zancen banza da kike ina da alaƙa da shi ina ruwa da nan ɗan barkuwar toro ko sa ki aka ki zo ki dinga gaya min irin wa'annan kalmomi daga tambaya su waye ɗan ka kika shiga min wasu zancen mutuwa mutuwa me ya dan zuwa mutuwa wanda ya mutu ya mutu Allah ya ci kansa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ran kai daɗe ai gaisuwa ce nake maka kane duk abin ya shafi mu mm, mm, wannan matan ma ta zo daga mazuba ita ma ta zo gaisuwar ranka ya daɗe ki tsaya ki ji iya ah, abin da ah. za mu magana ya haƙuri ranka to ya haƙuri ranka ya da ina sauraron Allah ya taimake ka ranka ya dade kan na rake ba umarni bane ya haƙuri ranka ya dade ina sauraron ka ganye duk mu ji mu mawa juna ne ranka ya to me da man wallahi ranka ya dade ko bacci ba ma yi mutane ku bi shi ranka ya dade kuma na saurara mun tallake to to ina jin ga abin da ya ci mutuncin ki kuma ya haƙuri, ranka ya dade afuwa nake ne ba ya haƙuri wasu rota baki labarin wata dattijuwa da za a kawo a rike ta cikin gidan nan? Gaskiya ba mai zancen ba bani da wani labari akan hakan ranka ya daɗi. Eh. Ban san komai ba gaskiya. Ba ta same ki an gaya muku an ce wata za ta zo za ku ajiye mana ita ba? A gaskiya bani da labari ranka ya daɗi. To tana nan an kawo ta za ta zo za ta dinga tara ku ana sauka karatun alkur'ani ana addu'o'i saboda ka ku ba ta masauki a nan tsaginku. ranka ya daɗe kuma gefen mu ranka ya daɗe ba za a yi ba kenan tun da gidan mahaifin ce ne ko Allah Allah ya huce zuciyar ka ranka ya daɗe ba haka nake nufi ba ku ba sadaka bane aka zo da ku ranka ya daɗe to mu faɗa wa cikin mu da gidan iyayen mu ba za ku yi ba ya haƙuri ranka ko sun kwace ba so a yi a'a ban ce ba ranka ya daɗe Allah ya huce zuciyarka a dai dai magana da uwar sauran saboda duk umarnin ku ne mun yi magana da ita ku je ku ce mata mun faɗa mun ce ku yi ke ma kina daga cikin wanda kuke zuwa taskar sarkin kuna dan shasharewa ko tukunna dai a yi ni tun da aka yi rasuwar wallahi ran kai daɗe ba na zuwa wallahi wajen wallahi ni wallahi ba na zuwa ma gaba ɗaya ran kai daɗe ya kamata a fara kai ciki na yi na ga kina da hazaƙa eh, eh, Allah ko kai daɗe kwarai mm, kwa kwarai eh. ba dai ta munafunci da ke ko a ranka ya daɗi ba ba nan me zan ce magana da ke kije ki gaya wani to ranka ya daɗi da ba zan je yi wannan magana ranka ya daɗi ki gaya wa ita uwa suran ta fara ba ki kina dan zuwa ke ma kina dan goge-goge a ciki ka kuce mu muka ce amma to ranka ya daɗi hmm. ina ne ina ce ku kuka ce hawa ranka ya daɗi in kika dan fara sai ki dinga in za ki shiga ku dinga shiga da sayyada kuttu kuna ɗan goge-gogen a ciki saboda yanayi na aljanu abubuwa da suka shishigo dole an nisa an gyara taskar sarki. A to ka yi daɗe wace ce kuma sai ya kutu. Ba ki da hankali mai tsoron balle. Allah huci zuciya ka ranka ya daɗe. Duk labarin da nake gaya miki wata ringa su karatun alkur'ani ce baki gane ba da wani yare nake miki maganar ne. Ran kai daɗe to ai sai ka ce. Wani ma ciwo na kai a yaƙi. Da ba san musulina ba. Sai haƙuri ranka ya daɗe ban fahimci abin da kake nufi ba ne sai. Ki je. mai sauran baƙi sai ya da kutu ba ta shigo cikin gidan nan a aiwatar da abin da za a yi. Subaike, ni bayanin nan da kike min na maganar yadda za a bullo wa al'amura. Biki min ƙarin haske ba inda zan fahimci abubuwa, kin ce in tashi a tsaye. Me kike nufi ne? Sannan kuma kalmar nan ta taɓare, kika ce taɓare kowa ya rasa. ni ga ni gida na baya nan ni ban san wanda tashi tsaye zan yi ko ban san ma ni zan yi ba dai ki dai wayar min da kai ke ba ki san yadda zaki ba ai kawai ki shiga ki fita kowa ma ya rasa ta yaya ni kuwa wace hanya zan bi ba na haske to kin ga kin san fa ba za a taba ba wa ciro masarautar garin nan ba shi ma dan maji da yake nema zancen banzari ba ba shi za su yi ba to zubaida ya zaki wannan magana bayan shi ciroma shine akan sarautar nan a yanzu haka shi yake rike da ita don haka kuma ya gada sannan akwai yiwuwar shi za a bai gaskiya bai zama lallai ba kin taba ganin wanda ya ziyarci gidan masu rangwamen hankali kuma an bashi sarauta wanda har yanzu tunani ake ba warkewa ya yi ba. To wai Zubaida ke ma wato ki ce min kin hau layin cewa ciro ma kwarkwar ne to wallahi ki canja tunani da hankalin sa tsaf Me hankali ne zai yi abin da mai yake yi batulu? Haba batulu. Zubai da barin miki wani lissafi. Abu na farko, sarki ya mutu, an sace yarima, abubuwa iri-iri suna faruwa a masarautar nan. Ɗan maji ya da daga gidan yari, ciroma ya dawo, sahura ta dawo. Kin ga na abubuwan guda biyar da na lissafa miki, Ki gaji gaine waɗanda za su iya jijjigi al'amari su canja al'amara. To bari ki ji ƙarshen ƙurin ƙus. Kin san cewar dillaliya ta bayyana a cikin garin nan? Me? Me kike faɗa? Batulu! Ai idan ina magana ki dinga saurara ta, za ki ji wasafo miki nake saboda ina aiki ne da hankali. To waɗannan abubuwa da suka faru iri daban-daban ɗaya bayan ɗaya da na lissafa miki sai ki ce min ki da min ki ce min wai ciro mahaukaci ne ba shi da hankali wane ne i tsara su in ba shi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan rikita rikita ta gidan sarki da yawa take yanzu kina nufin markadin laliya mai kulle kulle da aka tarkata ta ta tafi can ta ƙara kuma dawowa to billahi da muke rantsuwa ta dawo kuma kin ga sarki ya mutu to kuma kya gaya min wane ne ya ise kure ta a garin nan gaskiya babu wanda ya isa ya kore ta tunda ciro mai yana da numfashi. To amma fa duk da haka ba za ki kashe mun gwiwa ba, mu ma muna da sabuwar dabara. Ta me kuma?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 rayuwa masarautar dala nake faɗi ita ce